وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور مختصاتها وكل مختصة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم حديث يا إن كنت ينت في صحيح الجامع حديث ندبو أكد أي بقيد ثلاثين دقائق سمينا صفيه الأدب المفرد لكاتب الإمام البخاري حديثي نقري بقي بقوم شاشيلا ما عقيم بن يسا ينج كن النبي صلى الله عليه وسلم ما عقيم بن يسا يجي إن طلبت مع أبي بكر الصديق رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم wata rana ni da sayyiduna abubakar jima'a kai wata rana ni da sayyiduna abubakar muka tafi wajen annabi sallallahu alaihi wasallam da muka zo gurin manzon Allah faƙala sai annabi ya ce ya aba bakarin ya kai abubakar la shirku fikum afza min dabibin namli lallai ina tabbatar maka shirka a cikin ku ko musulmi. ɓuyanta ya fi na rarrafin tururuwa wato abin da annabi yake nufi shi ne yadda ba ka iya jin tafiyan tururuwa haka nan ba ka iya jin tafiyan shirka cikin musulmai wato hadarin shirka yana da yawa annabi sallallahu alaihi wa sallam yace masa la shirku fikum akhfa min dabibin nam shirka a cikin ku musulmai ta fi ɓuya fiye da rarrafin turuwa sai sayyiduna abubakar ya ce wa halin shirku illa man ja'ala ma'allahi ilahan akhar ya rasu rasulallah ashe akwai wani abu da ake ce mu shirka sabanin sanya ma Allah abokin tarayya a yi ma Allah abokin tarayya ina shi ne shirka ashe akwai wani abu daban فقال النبي صلى الله عليه وسلم سي النبي يتي والذي نفسي بيده نارن تي muku da wanda rayuwa ta take hannunsa Lafiyar ku akhfa min dabibin naml manzon Allah yake lalle shirka ta fi ɓuya fiye da rarrafen tururuwa wato ya ƙara ƙarfafa masa annabi sallallahu alaihi wasallam ya sake maimaita masa wannan magana ya ce wallazi nafsi biyadihi ina rantsuwa da wanda rayuwa ta ke hannusa. la shirku akfa min dabibin namli lalle shirka cikin ku ta fi ɓuya fiye da rarrafen tururuwa sai annabi ya ce masa ala adulluka ala shay'in idza qultahu dhahaba anka qaliluhu wa kathiruhu kana so in nuna maka wani abu wanda in ka faɗi abin nan to Allah zai kawar maka da shirka mai yawa da kuma kaɗan wato komai yawan shirka Allah zai kawar maka ita Allah zai raba ka da shirka mai yawa da kuma kaɗan sai annabi ya ce masa qul ka ce Allahumma inni a'udhu bika an ushrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam ya Allah ina neman tsarinka kada in yi tarayya da kai ina sane kuma ina neman gafaranka shirka da nayi da kai alhali ba na sani kun ga ashe mutum yakan yi shirka da Allah a halin rashin sani kuma yakan yi shirka da Allah da gangan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce abu abubakar idan ka riƙe wannan addu'a to Allah zai raba ka da shirka komai yawanta kuma komai kankantanta mutumin da yake son ya samu addu'a wadda za ta taimaka masa ikhlasi ya samu tsarkakan zuciya abin da zai yi ya yi shi domin Allah sai ya rike wannan addu'a ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam akwai wata riwaya da take cikin sahihu targhib hadisi na 36 riwayar Abu Musal ashari Allah shi kara masa yarda Abu Musa al-Ash'ari yace khatabana Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam zata yau wata rana manzon Allah ya yi mana wata ba. ya yi mana wata hudu ba faƙala sai ya ce ya ayyuhan nan ya ku mutane ku haɗa shirka ku kiyaye wannan shirka annabi ya gaya masa habba ya ce ku kiyaye wannan shirka fa innahu akhfa min dabibin namli saboda ita shirka tafiyar ta cikin al'umma tafiyar ta fi ɓuya fiye da rarrafan tururuwa wato takan saɗaɗa cikin al'umma a lokacin da suka rafkanna mutane suna tamanin suna da cikakken tauhidi alhali kuma suna cikin shirka ba su sani ba فقال له من شاء الله أن يقول أبو موسى الأشعري يتشكم magana. سيوني مكة وتمكنا أبين الله يرفع yi tambaya. wani sahabi yayi tambaya ce, wa kaifa nastaqihi wa huwa akhfa min dabibin naml ya rasulullah ya manzon Allah ka ce shirka a cikin musulmi ɓuyanta wato ya fi na rarrafen tururuwa to idan kuwa haka ne ya za a yi mu kiyaye ta domin farkon maganar annabi ce musu yayi ittaqu hadha shirka ku kiyaye wannan shirka shine yace to tunda ko tana da tsananin ɓuya har ma mutum yakan yi ta ita shirkan alhali bai sani ba ɓuyanta ya fi na rarrafan tururuwa to ta ya za a yi mu kiyaye ta sai annabi sallallahu alaihi wa ya ce ƙulu ku rika faɗin wannan addu'a اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه النبي صلى الله عليه وسلم يقول كريك وانا الدعاء كنا cewa ya Allah muna neman tsarinka kada muyi yi shirka da kai da gangan muna sane kuma muna neman gafararka shirkar da muka yi da kai alhali ba mu sani waɗannan hadisai guda biyu duk su inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam jama'a ku duba haɗarin shirka tana da tsananin haɗari akwai mutane da yawa da suka saki jiki cewa ba sa shirka shi ko annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ta yana da girma tana rarrafawa tana faɗaɗawa tsakanin al'umma a halin rashin sani wasu kuma tana samun su ma da gangan su aikata ta annabi ya ce abin da kawai zai maka garkuwa da ita shine hattara da kuma wannan addu'a Da'ima musulmi ya kasance cikin hattara sannan kuma ya koyi wannan addu'a wadda annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa ya karanta ita addu'an ba ta bukatan a yi wata sallah ba ta bukatan wani aiki kawai ka yi ta yadda annabi ya ce a yi in ka saka ta cikin sallah to ka kyauta اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه yana da kyau ku saurari wannan darasi akwai wata ka'ida ta karɓar addini Allah matsaukaki ya yi karɓar addini ka'ida kafin Allah ya karɓi ka kuma kafin ya baka lada a kiyama dole sai an samu wannan ka'ida wajibi ne musanta kuma kun sani addu'a kanta ita ma addini ce domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce addu'a ibada addu'a ita ce ma ibada ka'idar karɓan aiki kuma ka'idar da ake dubawa kafin a bawa mutum lada a kiyama ita ce ayar ƙarshe ta suratul kahfi Allah maɗaukaki ya kawo ayar a ƙarshen suratul kahfi malaman ƙur'ani suka ce ayar da ta zo a ƙarshen sura tana da muhimmancin gaske ومن somari الله يحفظ ya قل إنما أنا بشر مثلكم قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا وما آياتنا ترشن سورة الكهف الله تبارك وتعالى يقول إنما أنا بشر مثلكم يا كي محمد صلى الله عليه وسلم كجاء مسلم متني كموت النبي محمد متني innama ana basharun misliku ni mutum ne kawai kaman ku bambanci na da ku yuha ilayya ana min wahayi to fa an yi min wahayi annama ilahu kun ilahun wahayi lalle abin bautan ku abin bauta ɗaya ne sai Allah ya ce fa faman kana yarju liqa'a rabbih wanda yake fatan ya samu rabo a wajen ubangijinsa a kiyama wanda duk yake son ya samu rabo mai kyau a wajen ubangijinsa ranar tashin kiyama to ya kiyaye ka'idan nan ya'mal amalan saliha aikin da zai yi duk abin da aka ce masa addini to ya yi shi aikin kwarai wala yushrik bi ibadati rabbih ahada kuma kada yayi tarayya da wani a cikin bautan ubangijinsa kun ga an samu abubuwa guda biyu Allah yana faɗan wannan aya shi sura ta ƙari, kun ga magana tana da nauyi in dai kana son a kiyama ka samu rabo ta sallarka ta azuminka ta hajjinka ta addu'arka duk wani aiki da kai na addini in dai kana son a kiyama Allah ya karɓa ya ba ta lada to ga ƙa’idoji guda biyu فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بإبادة ربه أحدا قائدة إتتي أبند ذاك أيكتا كأيكتا ميكو سنة النبي إن كاي ميكو إن كاي أيكم قري to a samu tsarkakan zuciya kada a samu ka aikata wannan aiki da wata manufa saɓanin Allah in wata manufa saɓanin yardan Allah ta shiga zuciyarka aiki ya ɓaci ka'idoji guda biyu ɗin nan dole mu kiyaye malamai suka ce aikin ƙwarai shine wanda ya dace da karantarwar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam don duk wani aikin da annabi bai karantar da shi ba wannan ba aikin kwarai ba ne kar ku manta annabi ya ce man ahdasa fi amrina hada ma laysa minhu fa huwa raddu don haka duk abin da mutum ya aikata in ya kasance annabi bai karantar da shi ba to yayi aikin banza duk abin da mutum ya aikata in da sunan addini na farko kenan don haka aikin kai ya dace da karantarwar manzon Allah sannan kuma manufarka ta kasance neman yardan Allah waɗannan su ne hannaye biyu na sikeli na gwada nauyin aikin mutum a ranar kiyama kafin ya samu rabo. kowa ya tashi a kiyama sallarsa sai an ɗora ta kan wannan sikeli azuminsa sai an ɗora kan wannan sikeli duk abin da ɗan adam ya aikata kuma kun san rayuwar musulmi baki ɗaya addini ce قل إن صلاتي قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين don haka rayuwar musulmi baki ɗaya addini ce haka Allah ya gaya ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam domin haka duk abin da ka aikata a ranar tashin kiyama Allah zai ɗora shi akan wannan sikeli da farko aikinka ya yi daidai da karantarwa annabi in aka samu ya yi daidai to sai kuma a duba zuciyarka da wace manufa kai wannan aiki idan aka rasa ikhlasi wannan aiki ya ɓaci komai cansa ka duba al'amru bin ma'ruf na shekul islam ibn taymiya shafi na ashirin da biyar da kuma taisirul aziz al-hamid sharhu kitab tauhid shafi na ɗari biyar da ashirin da biyar idan aiki ya saba ma sunna ya zama bid'a sannan kuma idan manufa ta ɓaci mutum ya aikata wani aiki da wata manufa saɓanin neman yardan Allah to shi shikenan wannan aikin ya zama shirka saɓanin sunna bid'a idan kuwa manufa ta ɓaci shirka ta shigo domin haka duk abin da za ka yi ka tabbata kana yin sa ne don neman yardan Allah kaɗai al'imamu sauri Allah ya ji kansa ya ce su sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam saboda tsananin tsoron haɗari na shirka kanu ya ta'allamuna niyyata lil amali kama ya ta'allamuna al amala kamar yadda suke koyon aiki haka ne suke koyon niyya sahabban annabi kana zuwa ka koyi yadda ake sallah yadda ake azumi yadda ake fidda zakka to su kaɗai suke koyo ba suna ƙoƙarin koyon gyara niyya domin bayan ka koyi aikin to kuma sai ka koyi gyaran niyya ka duba kotun kulo na abu talib makki mujallar na biyu shafi na ɗari uku da goma me yasa sahabbai suke koyon gyara niyya domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisai da yawa misali hadisi na farko yana sahih muslim yace kullu abdin alama mata ta goma sha hudu annabi ya ce afun nasu ala niyyatihim za a tada mutane a kiyama ne akan niyyarsu ba akan aikinsu ba kahi kowa sallah kahi kowa azumi amma a lahira sai a tashi ana duba niyya ba yawan aikin ba ya subhanallah sahihul jami hadisi na 842 manzon Allah yace yuhsharun nasu ala niyyatihim za a tada mutane daga kabari a kan niyyarsu sannan kuma za a tara su a filin hisabi a kan niyyarsu Allah ya ce mana kul kullun ya amalu ala shafi da kiki Allah ya ce kul kullun ya amalu ala shafi da kiki ka gaya musu kowa yana aiki ne a kan niyyarsa ka fassaran qatada ka duba tafsirin ibnu kasir kowa ta gani yana aiki ne a bisa kasadar niyyarsa idan niyyar ta yi kyau shi shikenan in niyya ba ta yi kyau ba aikin banza ne Allah ya ce farabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila don haka ubangijinku ne fi sanin waye fi wato bin eh, tafarki wanda yake shiryayye kai a duniya kai dai ka ga mutum kai dai ka ga mutum waye san shiryayye sai Allah saboda ta yiwu ka bi sunnar annabi din sau da kafa amma manufarka ba neman yardan Allah ba a ranar tashin kiyama ba ka da rabu la hawla wala quwwata illa billah اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه akwai shirka wadda ta rarraba cikin al'ummar musulmai a yanzu har yanzu mutane da dama ba su bata ba har yanzu ta fannin addu'a shi yasa da ce muku zan tsawwala magana a kai da fatan Allah maɗaukaki ya sa mu gani da dama mutane sun faɗa mu shirka kai malamai ba su tsira ba daga wannan shirka bare kuma jahilai mutum ne zai gina gida amma kafin ya shiga sai ya kira malamai su sauke mar qur'ani a ciki don Allah in tambaye ku Qur'anin nan da aka karanta an karanta shi don lahira ko duniya ku bani amsa Qur'anin da aka karanta kafin ka shiga gida an karanta shi don duniya ne ko ko don lahira wannan karatu na banza ne babu rabo a kansa a ranar tashin kiyama sannan kuma bid'a don manzon Allah bai taɓa yin haka ba sahabbansa ma ba su taɓa yin haka ba mutum ne yake da bukata ko wata damuwa yana da bukata ko wata damuwa sai ya ce a karanta masa qur'ani shin karatun qur'ani nan don lahira aka yi koko don duniya an yi shi don duniya فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا mutum ne yake da damuwa wani malami ya ce ga wani makani na filfilu ne in ka yi su zaka samu biyan bukata waɗannan na filfilu da aka yi an yi su don lahira ko duniya mutum yake da bukata sai malami ya ce masa ya kamata ka tura mu umara la haula wala quwwata illa billah a maka roƙon Allah malaman sunna sun zama dillalan umara dillalan umara malaman sunna wallahi wani na yi bai sani ba wani kuma da gangan yake subhanallah allahumma inna na'udhu bika an nushrika bika shay'an na'lamuhu wa nastaghfiruka lima la na'lamuhu to ita wannan umara da aka yi don lahira aka yi ta ko duniya daidai ne ka bawa malami kujeran hajji in ka yi haka ka kyauta daidai ne ka biya wa malami umara ba ma malami ba kowane mutum ka biya masa umara ka kyauta amma kada ka yi ma wannan umara sharadi ce na baka kujera ne don ka roƙan min Allah an zama lahira baka da rabu wallahi babu rabu faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wala yushrik bi ibadati rabbih ahada inda duk manufa ta canza daga neman yardan Allah aiki ya baci Allah bai sa. la haula wala quwwata illa billah kada ku manta hadisin da yake cikin as-sahiha hadisi na 52 inna Allah la yaqbalu illa ma kana khalisa wa butughiya bihi wajhuhu Allah bai karban wani aiki sai wanda aka tsarkake zuciya a kansa kuma ba a nemi wata bukata ba illa kawai neman yardansa kenan banda wannan Allah bai karba don haka jama'a babu wata ni'ima da Allah ya dan adam a duniya wadda ta fi ikhlasi babu ita Allah ya gyara maka zuciya wannan ni'ima ta fi komai girma wannan ma maganar manzon Allah ce tana cikin irwa'ul galil hadisi na 917 sahihul jami hadisi na 3632 annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna ahadan lam yu'ta ba'da al-yaqin khairun min al-afiya manzon Allah ya ce abinda ya fi a duniya alkhairinsa ya fi yawa shine Allah ya baka ikhlasi ya gyara maka zuciya shi kenan to bayan gyara zuciya babu wata ni'ima babu wani alkhairi da za a ba wa ɗan adam wanda ya fi Allah ya ba shi lafiya wanda Allah ya bashi lafiya ya gama tara masa ni'ima ba dukiya ba shi yasa annabi ya ce fasalullah al'afiya ku roki Allah ya baku lafiya domin daga ikhlasi gyaran zuciya sai kuma lafiya Allah ya gyara maka zuciya ya baka lafiya kaga shikenan sai ka samu lafiya Allah shi samu gani wata riwaya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace lam tu'tu shay'an ba'da kalimatil ikhlas mithla al'afiya lam tu'tu shay'an ba'da kalimatil ikhlas mithlul afiya ba a taɓa muku kyautan wani abu ba bayan kalma ta ikhlasi kalmar tauhidi bayan Allah ya gyara muku zuciya to babu kyautan da za ku samu wadda tafi lafiya don haka abu ishaq al'ajuri yana cikin malaman sunna na farko Allah ya ji kansa yace a shay'in fi dunya al-ikhlas abin da yake wuyan ka same shi a duniya shine ikhlasi ka tara mutum dubu kana lalibai da wuya ka samu mutum guda ya subhanallah mutum dubu in ji wannan malami da wuya ka samu mutum guda wanda zuciyarsa ta gyaru wani kafin ya yi aikin yana da kyakkyawar manufa amma lokacin da ya fara aikin sai manufar ta lalace don haka kafin ya gama aikin ya ɓata abinsa wani kuma zai fara aikin da kyau yana da kyakkyawar manufa ya gama aikin da kyakkyawar manufa bayan shekara talatin sai ce kai da ko ina kokari wajen na filfilin dare aiki ya ɓaci domin dama ya yi aikin ne don ya sanar da mutane ashe ko da ka gama aikin ma aikin naka yana rataye sai ka mutu da ikhlasi a zuciyarka sannan a tabbatar maka ta samu rabo akan aikin da zaran ka faɗa da na taɓa yin kaza sai a ce to aikin dama ba don Allah aka yi ba ku bashi abin sa abu sulaimanu darani yace tuba liman sahhat lahu khutwatun wahida la yuridu biha illallah. Madalla da mutumin da aka samu yayi taku ɗaya a duniya taku ɗaya a duniya yayi wannan taku ba da wata manufa ba sai kawai dan ya samu yardan Allah to wannan mutumin akan takun nan sai tafi aljanna babu abin da yake da wahala kamar ikhlasi jama'ar musulmi اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه don haka ku rike wannan fomula da kyau duk wata ibada in dai ana yin ta ga Allah ta farilla ko ta nafila in mutum ya yi ta don duniya ya yi shirka wannan shine fomula ko mece ce duk wata ibada ta farilla ce ko ta nafila in ka yi ta da nufin duniya ka yi shirka shi yasa annabi ya gaya masa yi duna abubakar la shirku fikum akhfa min dabidin nan manzon Allah ya ce shirka a cikin ku ku musulmai motsinta ya fi buya fiye da rarrafan tururuwa saboda haɗarinsa domin manufa in ta canza shirka ya shigo Allah shi kare ni. wannan maganar ba ni na kirkiro ba ai kun san fathul majid ko fathul majid musamman malamin yayi babi babu min shirki iradatul insani bi amalihi dunya yana daga shirka mutum yayi nufin samun duniya da aikinsa da zaran kayi nufin samun duniya da aikinka to kayi shirka sai ya kawo aya tukuna a farkon babin kafin ma ya ci gaba da bayani aya da take suratu hudu man kana yuridu al-hayata dunya wa zinataha man kana yuridu hayata dunya wa zinataha nuwaffi ilayhim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun ka wannan aya ita ce ta farko a babin yana daga shirka mutum yayi nufin samun duniya da aikinsa babi guda sunansa kenan a fathul majid sai ya kawo ayan nan Allah ya ce man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha wanda manufarsa ita ce ya samu duniya da kawarta nuwaffi ilaihim a'malahum fiha to su za mu cika musu ayyukansu a duniya din tunda dama sun yi ibadar don su samu duniya ne ko to za mu ba su abin su a duniya wa hum fiha la yubkhasuna ba za a rike komai ba za a biya musu cik me yace a gaba wula ikalla biyu da laifin lahusus al'akirati illa naira waxa biɗo ma son ufi wa batilin maka lu'a amanu. wula ikalla biyu waɗannan ala zira da komai fewu duk sallar mutum duk ibadarsa ba da sa komai ele idan addininsa manufarsa da yake yi shine ya samu duniya to iyakar rabonsa kenan duniya ula'ika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar waɗannan sune waɗanda a lahira ba su da wani abu banda wuta wa habita ma sana'u fiha kuma abinda suka aikata a duniyan ya lalace wa batilun ma kanu ya'maluna kuma abinda suka kasance suna aikatawa batacce ne don haka a lahira ba su da rabo don Allah ku nemi wannan babi na fathul majid karanta da kyau akwai haɗari ne girman gaske اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه wannan aya tana suratul hudu akwai wata kuma a suratul isra'i man kana yuridul ajilata كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مظلوما مدحورا من كان يريد العاجلة وان بيتي يكي صنع فامو نئمة تجراجي إتشي تدنيا نئمة دعتي نئمة تجراجي ta da ماذا ماذا ce al'ajila maza wanda manufarsa ita ce ya samu ni'ima ta nan duniya aljanna lahu fiha ma nasha'u sai mu hanzarta mu bashi a duniya abin da kuma mu muka yi nufi ba kuma shi abin da ya nufin ba kaga mutum in yayi aiki da nufin ya samu duniya to Allah zai bashi abin da Allah ya yi nufi ne ba abin da shi ya yi nufi ba zai bashi a duniya sai kuma ya ce liman nuridu ga wanda muka yi nufi don haka babu mamaki ma ya gama aikin Allah bai biya mar bukata ba thumma ja'alna lahu jahannama sannan ku a lahira mu saka masa wutar jahannama ya sulaha ya shige ta mazmuman yana aibantacce madhuran yana wanda aka nisan daga rahamar Allah Allah shi kare ومن أراد الآخرة أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا الله يتوى من أراد الآخرة وند كويتي نفي يسام الآخرة أي تندبي يتي نفي سيسام كياما sadakarsa sallarsa addu'arsa azuminsa ko ne yayi nufin sa Allah ya bashi lafiya wasa alaha sa'aiha kuma yayi aiki irin wanda ake yi don a samu lahiran wa huwa yana mai imani fa ulaika kana sa'yuhum mashkura waɗannan aikin su abin godiya ne a kiyama Allah shi samu iya kai hadisai da yawa hadisai da dama duba as hadisi na ɗari tara da hamsin. صحيح سنن ابن ماجه مجلد نبي شافي نقري بيرد أشرين دهو صحيح الجامع حديثي ندبو شير دقري بيرد قوما صحيح التربية حديثي ندبو أكو دقري بيرد ستين دتقص صحيح موارد الظمآن حديثي نسبة إن دبيو قالت تتفاي حديثا أنا جنجم حديث أنس بن مالك النبي يتي من كانت الآخرة همه wanda lahira ta zama ita ce manufarsa ja'ala Allahu ginahu fi kalbihi, kar ma ya roki Allah arziki Allah zai samar wadata a zuciya wa jama'a lahu amrahu kuma Allah zai hada kan al'amarinsa ba abin da zai rikice mar ya zama kawai neman lahira kace kyale duniyar ga Allah kar ma ka roke shi ya baka komi in ji manzon Allah man kanatil akhiratu hammahu wanda lahira ta zama damuwarsa ja'ala Allah ginahu fi qalbihi Allah zai sa wadatarsa cikin zuciyarsa wa jama'a lahu amrahu kuma ya haɗa masa kan al'amarinsa mutane su yi ta ƙoƙarin su ga bayan shi su kasa ai ta ƙoƙarin faɗa da shi ba a cin nasara dalili saboda manufarsa tagar manufarsa kawai neman yardan Allah to sai Allah ya shirya masa al'amarinsa manzon Allah ya ce wa a atasku duniya duniyar sai ta zo masa wahiya mutum ba ta so duniyar ba ta so haka Allah zai koro ta yace je ki gure shi bai ma ba wa hiya rajima sai annabi ya ce wa man kanat ad-dunya hammahu amma mutumin da duniya ta zama damuwarsa ja'ala Allahu faqarahu baina ainihi Allah zai sa talaucin sa a tsakanin idanun shi komai addu'ansa Allah zai sa talaucin sa a tsakanin idanunsa wa farraqa alaihi amrahu Allah ya rikita al'amarinsa yau yana gun wancan boka a ce ya je wannan tsatsuba ya tafi gun wannan malami a ce ya je yayi wannan sai ya ɗauki shekara talatin abubuwan sun kasa gyaruwa Allah ya raba al'amarinsa saboda buƙatar sai samu duniya don haka al'amarinsa ba zai taɓa yin kyau ba wallahi jama'a ko ba ku Allah ba zai ba ku duniya matukar kun yi fatan ku samu rabonsa a kiyama in ji manzon Allah sai annabi ya ce walam ya'tihi min ad duniya sannan kuma ma ba zai samu duniyan ba babu abin da zai zo masa na duniya illa ma kudira lahu sai fa abin da aka kaddara masa tuntunin nan duk wannan kewaye kewayen da yake ya tafi gun ne bai samun komai sai abin da Allah ya riga ya kaddara masa shi za a bashi kuma ya tashi a lahira zuciyar dama ta baci ayyukansa gaba ɗaya manufarsa ya samu duniya don haka bashi da rabo a kiyama Allah shi kare mu اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه النبي صلى الله عليه وسلم يا جرجئم كدوب مسند إمام أحمد يا كاو حديثي وان ديكي صحيح سنن صحيح ابن هبان yana sahihu tarjib hadisi na 23 asalin wannan hadisi wasiya ce annabi ya yi ma ubay bin ka'ab ɗaya daga cikin sahabbansa wata rana annabi ya ce ma ubay bin ka'ab bashir hadhihi al-ummata bis-sana'i wad-din rifa ubay bin ka'ab kai albishir ga wannan al'umma al'ummar musulmai kai musu albishir Allah zai ba wa musulunci kasaita zai ba musulmai kasaita wa kuma Allah zai ba su karfin addini والرفعة الله زي باو مسلمي أو كتا الدنيا والتمكين في الأرض كما الله زي تبتر مسو ملكي دو الدنيا دا النبي يقاوى أبي بن كعب يتي تقاوى الأمة جماعة كسورة والله أقوي راند دا مسلم ذات ملك الدنيا in ji manzon Allah. Annabi sallallahu Alaihi wasallam ya ce, Ka yi wa al'umma ta albishir, da ƙasaita da ƙarfin addini da ɗaukaka da tabbatar mulki a duniya dukan waɗannan musulmai za su samu amma ka gargaɗe su ka yi musu gargaɗi faman amila minhum amalal akhirati lid duniya duk cikin musulmi wanda yayi aikin da ake yin sa don a samu lahira ya yi shi da manufa na samun duniya lam yakul lahu fil akhirati min nasib a lahira fa ba shi da rabo kun ji abin da annabi ya gaya ma ubayyu bin ka'ab faman amila minhum duk wanda aka samu cikin musulmi ya aikata wani aiki amal al-akhirati lid-dunya aikin da ake yi don a samu lahira shi sai yayi wannan aiki don ya samu duniya lam yakun lahu fil akhirati min nasibun a lahira ba shi da rabo kun ji manzon Allah ya gama magana ko da bakin sa ya bada ka'ida duk wani aiki da ake yi don a samu lahira in mutum ya yi shi da nufin ya samu duniya ba shi da rabo a kiyama ku duba dar'u ta'arudul manqul ma'a sarihil ma'qul na shaykhul islam ibn taymiya mujallad na shida shafi na 66 ya bada labarin abu hamid al-ghazali al-imam al-ghazali wata rana labari ya iso masa cewa in har mutum ya tsarkake ibadarsa domin Allah na kwana arba'in tafajjarat yanabi'ul hikmatu min qalbihi ala lisanihi duk mutumin da ya samu damar ibada tsarkakakkiya mai cikakken ikhlasi na kwana arba'in tafajjarat yanabi'ul hikmatu min qalbihi ala lisanihi Allah zai zai bashi ilimi wato in kana son ka samu ilimi ka tsarkake ibada na kwana arba'in kuro labarin nan ya iso ga al-Imam al wanda kun san al-Imam al malami ne wanda ya tarihi labari ya iso masa haka wato har in mutum yana son ya ilimi ya samu hikima ilimi mai ƙarfin gaske to ya tsarkake addini na kwana arba'in kun sa a yanzu akwai wata addu'a ma da ake don haddan Qur'ani da za ka yi wannan addu'a don ku addu'a ma ba su inganta ba daga manzon Allah sallallahu alaihi sallam. wanda yana cikin ƙarshen tafsirin ibn kasir babin da yi musamman na fadailul qur'an to shi al-imam al-ghazali da wannan labari cewa idan aka yi ikhlasi na kwana arba'in za a samu ilimi Ya ce fa akhlastu arba'in yawman sai ko na tsarkake ibada na ka'in da na'in na tsaya duk abin da zan yi bana yin sa da wata manufa sai don samun lahira kawai ba na komai don duniya duk abin da zan yi neman lahira nake yace sai da na gama kwana arba'in falam ya tafajjar shehun a babu wani abin da ya bubbugo na ilimi daga zuciya ta zuwa harshe shiru a lafiya fa zakartu zalika li ba'd al-arifin sai na nemi wani malami gabata malam ni fa labarin da ya iso ne ko ko labarin bai tabbata ba bane malami ce eh to ta yiwu ya tabbata me ya faru yace na gama ilimin bai samu ba sai ce ka san dalili ce ban sani ba yace innaka innama akhlasta lil hikmati wa lam takhlus lillah ka tsarkake ibadanka na kwana arba'in don ka samu ilimi ne baka tsarkake ibada domin Allah ba don haka yasa Allah ma zai baka ba shi ne shekul islam ibn taimiyya yake fa'iza kasada idan mutum ya yi nufi an yukhlifa lillahi li yasira aliman aw arifan aw hikma mutum ya keɓe wata sallah yana yi saboda ya zama malami ko ya zama mai wata basira ko hikima fa huwa huna lam yuridillah anan shekul islam yace bai yi nufin yardan Allah da ibadan ba yace bal ja'ala Allah wasilatan lahu ila dhalika al-matlub al ya mai da Allah a matsayin makata kun san makata ko makata da ake tsinko mangoro tsawonka bai kai ba sai ka yi amfani da makata don ka tsinko to sai ya yi amfani da Allah don ya tsinko ilimi ya yi amfani da Allah don ya cimma burinka na duniya don haka bai yi addinin domin Allah ba tun da manufar ta canza shikenan an yi shirka ta yi wani ya ce maka to ai akan shirya addu'o'i kuma ana gani ana karba na'am babu mamaki mutum ya shirya ma kansa wata addu'a ko wani tsari na sallah ko karatun ƙur'ani ko a ce za a jaya sun da sauransu kuma kaga an samu biyan bukata wannan babu mamaki ka duba ittiba'u siratul mustaqim da shaykhul islam na biyu shafi na 316 yace kad yad'u du'a an ya'tadi fi ta yiwu mutum yi addu'a wanda addu'an nan ya saba ka'ida a cikinta ta domin Allah maɗaukaki ya hana a saba ƙa'ida ta wajen addu'a to mutumin nan sai ya saba ƙa'idar addu'a imma bi talabi ma la yasluhu imma ƙa'idar da ya saba shi ne ya nemi a bashi abin da bai dace ba abin da bai inganta musulmi ya ruka ba ko ya zama shirka ko kuma an samu wani abin da ya saba ma Allah ya saba ƙa'ida ta addu'a wadda ya gabatar yace to fa hasala babu garbihi idan ya samu biyan bukatarsa zanna anna zalika dalilun ala anna amalahu salihun sai ya dinga tamani cewa tunda an karbi addu'ansa to wannan dalili ne da yake gwada cewa aikin da yayi aiki ne mai kyau wato ina son ku lura abin da shekul islam yake nufi kada ka yi mamaki mutumin da yake shirka kuma Allah ya biya masa bukata aiki ne Allah ya gaya mana wanda duniya ce manufarsa za mu bashi don haka babu mamaki ba ma shirka ta sashin addu'a ba matsafi ma kaga ya tsafin sa ya samu biyan bukata boka yayi bokancin sa ya samu biyan bukata kafiri ma ya yi wata tsatsubar sa kuma ya samu biyan bukata to amma inda jahilci ke shigowa shine mutum ne ya yayi tsatsuba ko ya bi wani lakani na wani malami da ya samu biyan bukata sai yana tamanin ai wannan malamin babu ko shakka addu'an da ya bashi din nan addu'a ce da ta inganta wato addu'a ce mai kyau tunda har in mutum ya yi ta yana samun biyan bukata yace ba haka bane a suratul mu'minuna ayata 55 Allah ya ce a yahsabuna anna ma yahsabuna anna ma numidduhum bihi min malin wa banin نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون الله تبارك وتعالى يحسبون أن ما نريدهم به من مال وبنين shin mutane suna tsammani dukiyar da muke ta ninninka musu muna ta basu da ‘ya'ya da muke ta basu nusari ulahun fil khairati muna rige muna wato garaje ne na basu alheri domin ka je ka yi wata tsatsuba sai ka samu biyan bukata wato zato kake Allah yana kaunar aikinka Allah ya ce balla na, ba haka bane sai dai su ba su wato ba shar'i bane ya zama addu'a da aka yi ta wadda ta dace da karantarwa annabi ita ce kadai Allah ke karba abinda za ku gane shine addu'ar da ta dace da karantarwar manzon Allah ita ce wanda Allah yake karba ya biya wa mutum bukata a duniya kuma a lahira mutum ya samu rabo a kanta amma mutumin da ya wata addu'a wadda ba annabi ne ya karantar ba ta saba kuma sharuɗa na addu'a to in ya samu biyan bukata iyaka rabonsa kenan a lahira ba shi da rabo Allah ya ce innal ladina hum min khashyati rabbihim والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربه لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون الله تبارك وتعالى يقول إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون لن لسوا متانا كركي saboda tsananin tsoron ubangijinsu rayuwarsu baki ɗaya a cikin razana suke a cikin firgita kiɗima da gigita mutanen ƙwarai da'ima cikin tsoron Allah suke saboda tunaninsu ayyukan da duk suka yi ba a karba ba siffar mutanen ƙwarai kenan da zaran ka fara tunanin mu ne na ƙwarai to lokacin ka lalace domin aikin ya ɓaci Innan ladina hum min khashyati rabbihim mushfiqun wadan Allah yana siffanta mutanen kirki yace su ne waɗanda saboda tsananin tsoron ubangijinsu a cikin razana suke wallazina hum bi ayati rabbihim yu'minun kuma su ne waɗanda suke imani da ayoyin ubangiji da zarar an karanta an ce kaza yana da kyau sun rike kaza ba kyau sun bari Allah shi samu ne والذين هم بربهم لا يشركون كما ودان دا باسا تاريا دا ubangijinsu والذين يؤتون utuna آتوا waɗanda da suke bada abin da suka bayar duk abin da suka bada in mutum ya cire wata dukiya ya bada kyauta ko sadaka to suna bayarwa wa qulubuhum wajilatun kafin suna kaduwa anya kuwa mun bada kyautan nan ko sadakan nan da nufin neman yardan Allah kyautan kafin su bayar sai sun yi tunani shin wannan alheri da zamu bada sharri ne gare mu ko alheri ne walladina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un cewa fa ayyukan su din nan da su kansu ana maida su ga Allah don haka a ranar kiyama ba su samu rabo akan wani aiki sai wanda suka yi nufi su samu yardan Allah madaukaki kadai Allah ya ce to waɗannan mutane ula'ika su ne yusari'una fil khairat mutanen da suke rige-rige wajen aikin alheri wa hum laha sabiquna kuma waɗannan su ne waɗanda suka tsere mata اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه lokacin da waɗannan ayoyi suka sauka ka duba littafin imamu tirmidhi aisha ta ce Allah mata yarda qultu ya rasulallah ya manzon الله ya إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا <clears throat> والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون وكأنهم mutane da Allah ya lissafta a an ce abin da za su aikata suna aikatawa zukatansu na kaduwa wanda zai yi aiki zuciyarsa na kaduwa yana cikin fargaba ahuwar rajul ya surku ko dai barawo ne ake nufi dan barawo shi ne kafin ya sata ai zuciyarsa ke kaduwa ko ko dai ya dauka lafiya ko a kama shi wa zane ko kuwa kwarto mutumin da zai tafi zina kaga shi wannan a cikin fargaba yake ko da zinan nan da karuwa ne yana tunanin in ma wani mutumin da yake jin nauyinsa yake ganin kunyarsa ya ganshi a wannan guri mutuncinsa zai zube awwaluhu makhafa wa akhiruhu nadama in ji manzon Allah farkon zina fargaba ƙarshen ta nadama a kiyama Allah shi kare mu take to barawo dan barawo shike gabansa ke faduwa kafin ya sata wa zini ko ko sharabul wa yashrabul khamra ko ko mutumin da ke shan giya bayan an haramta don musulmin da ke shan giya ai dole ya buya wa huwa ma'a dalika ya khafullah amma duk da haka kuma yana yana tsoron Allah qala sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace la ba haka bane ya Aisha walakin ar-rajul walakin ar-rajula yasumu wa yatasaddaqu wa yusalli mutum ne yana azumin yana sadaka din yana sallah wa huwa ma'a zalika Allah duk da haka yana jin tsoron Allah Allah yutaqabbalu minhu yana fargaba ko ba a karba ba saboda tunaninsa sallan da duk yake yi ba da manufar Allah yake ba azumin da duk yayi bai yi shi da manufar ya samu rabon Allah ba haka nan sadakan da duk ya bada yayi ta da wata manufa saboda haka rayuwarsa gaba ɗaya a cikin fargaba yake har ya zo mutuwa to wannan mutumin shine Allah yake yabonsa a suratul mu'minun ba mutumin da zai ji azumin sa ai tuni garanti an karba sallar sa ai in ba ma tashi ba ba wata sallah karbabbiya sadaka kuma sai na shi to duk wanda ke jin haka wannan mutumi fasiki ne ba a lissafin don haka jama'a in za mu yi addu'a mu nemo addu'o'in manzon Allah wallahi fannin addu'a akwai haɗurra masu ɗimbin yawa a ciki mutane da yawa ba su sani ba sun fada mashirka shirka kuma ba ma jahilai ba har malami Allah shi kare al-imam al-qurtubi Allah ya ji kansa ka duba al-jami'u li ahkam al-qur'an tafsirin sa mujallad na hudu shafi na 149 al-imam al-qurtubi yace fa alal insan wajibi ne akan mutum an yasta'mila ma fi kitabillah wa sahihi sunna min ad-du'a wajibi ne akan kowane musulmi in yana son addu'a ya buɗe ƙur'ani ya ciro addu'o'i ya buɗe hadisan manzon Allah da suka inganta ya ciro addu'o'i na manzon Allah imamul al-Qurtubi ya ce wa ya da'u masu wahu ya watsar da duk wata addu'an da ba ta Qur'ani kuma ba ta hadisin manzon Allah wala kulu akhtaru kaza kada mutum ya ce na zaɓi kaza imamul al-Qurtubi din nan fa jama'ar musulmi ba malami ne na yanzu ba ya mutu sama da shekara 800 da suka wuce take wannan magana kada ka ce na zaɓi kaza fa inna Allah qad ikhtara li nabiyhi wa awliyaihi tuntuni Allah ya zaɓa ma annabinsa irin addu'an da ta dace da shi ya zaɓa ma waliyan Allah addu'an da ta dace da su wa allamahum kaifa yad'una kuma Allah ya sanar da su yadda za su yi addu'a akwai wanda yake da gata wajen Allah fiye da annabi Muhammad addu'ar da annabi ya rike ya rayu da ita in ka ji bata isar masa ba to wallahi mutum ya lalace annabi ya rike wata addu'a ya kuma karantar da al'umma sai ka ji wannan addu'a ba ta yi maka ba ya kamata a ce an samu laƙani na musamman to da zarar ka fara tunani haka mutum ya lalace Allah shi kare alƙadu iyaf yana cikin malaman sunna na farko ka duba al-futuhatur rabbaniyya mujallar na farko shafi na goma sha bakwai aka ɗauko maganar sai ce fala yan li ahadin bai kamata ga wani musulmi ba an ya'jila an du'a'ihi ya kauce ma addu'o'in annabi wa qad ihtala ash-shaytanu lin-nas min hadha al-maqam inji al-qadiyya hakika shedan ya ribaci mutane da a wannan matsayi na addu'a mutane da yawa ya ribace su inji al ba malami ne na yau ba yace shedan ya ribace su fa qayyaba lahum sai shaidan ya gama ya haɗa mutane ya haɗa wasu musulmai da miyagun malamai yahtari'una lahum addu'iya miyagun malaman nan suke ta ƙirƙiro musu addu'o'i na biha sai talakawa suka dinga shagala da addu'o'i da malam wani ya shirya suka yi watsi anil iktida'i bin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam sun bar koyi da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sun ɗauko laƙani na wani malami jama'a kun tabbatar halaka ta samu shekul islam ibn taymiya ka duba majmu'u fatawa mujallar na farko shafi na 346 yace yanbaghi lil khalqi ya kamata ga mutane an yad'u ubil ad'iyati shar'iyya ya kamata ga mutane in za su yi addu'a to su ɗauko addu'a da aka shar'anta allati ja'a biha alkitabu wa sunna addu'ar da ayar ƙur'ani ta kawo kuma sunnar manzon Allah ta kawo fa inna zalika la raiba fi fadlihi wa husnihi saboda kuwa addu'ar da take qur'ani da addu'a da take cikin sunna babu shakka game da falalan wannan addu'a da kuma kyanta ba wanda zai ce maka addu'ar da take qur'ani ba ta da kyau ba wanda zai ce maka addu'ar da ta fito bakin manzon Allah ba ta da kyau a can gaba sai shekul islam ya ce wal azkaru wa da'awat min afdalil ibada da zikiri da addu'a suna cikin mafi darajar ibada daga cikin nau'ukan ibada abin da zaka bauta ma Allah a kai, wato zikiri da addu'a suna cikin manya sai ya ce wal ibadatu mabnaha alal itba'i idan aka ce ibada to fa an gina ta ne akan bin annabi babu sauran ra'ayi in dai ka yarda addu'a ibada ce to ka yarda kuwa dole a bi manzon Allah a karantarwansa game da yadda za a yi addu'a din da zaran ka kauda wannan to shikenan mutum kuma ya shiga hadari yace wa laysa li ahadin an min ha ghayran masnun ba daidai bane ga wani malami ya kago abin da annabi bai shirya shi ba wa ya ja'aluhu adatan ba yuwazibu nasu alaiha ya shirya wa mutane addu'a mutane su nace su rike wannan addu'a su bar addu'ar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam yace bal haza ibtida'u dinin idan ma aka haka to an kirkiro wani addini lam ya azan bihi Allah wanda Allah bai izini da yinsa ba اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه أتكيتي جماعة ku yarda annabi ya karantar da mu alheri domin haka babu alherin da za mu samu saɓanin alherin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam don haka fil mashru'i gina'un abinda annabi ya karantar da mu ya wadace mu yana da mamaki mutane suna shirya addu'o'i saboda neman yanke ka san yanke idan aka ce za a tsaya rabbana atina anya ko za a samu hmm? to rabbana atina yana ƙur'ani, amma in muka tsaya kai kuwa anya wannan abu zai samu don haka sai mutum ya kirkiro ma kansa wasu abubuwa na daba ba sai tayi ba kuma muna karanta arba'una nawawiyya arba'una hadisi da Allah ka duba hadisi na 38 hadisin Abu Huraira wanda asalin sa yake sahihul Bukhari hadisi na 6502 muna karantawa kusan kowa akwai littafin nan a gidansa in dai musulmin kirki ne har hadisi Allah da kansa yake faɗa don haka hadisin kudusi ne Allah ya ce wa ma taqarraba ilayya abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma faratuhu alayhi na ba zai taɓa kusanta na ta aikata wani abu ba fiye da rike abin da na ce yi na tilas kana son ka je kusa da Allah dan ya biya ma bukata ko to Allah ya ce babu wani mutum da zai zo kusa da ni ta aikata wani aiki sabanin farilla a zahar tsai da ita la'asar tsai da ita magariba isha'i azumi haji duk abin da Allah ya ce farilla ne ka yi shi akan ka'ida yadda ko annabi ya karantar to wannan ita ce shi ne mataki na zuwa kusa ga Allah to sai Allah ya ce wala zalo abdi ya taqarrabu ilayya bin nawafili idan kuwa bawa na yana nafilu to daga kusanta na yake yi hatta uhibbahu sai an waye gari ina son shi wato in kana so ka kusanci Allah ka kiyaye farillai kawai sannan in kana son ka kusance shi da sauri to ka kula da nafilfilu lokacin da kake kulawa da nafilu daga zuwa kake kusa ga Allah sai a waye gari Allah yana son ka sai Allah ya gaya mana siffar yadda za a gane fa idza ahbabtuhu idan ko ina son bawa din to kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi za a waye gari na zama jin wannan mutumin bi ma'ana bai amfani da kunnensa wajen haram wa basarahu alladhi yubsiru bihi sannan idonsa da yake gani baya ganin haram wa yadahu allati yabtashu biha hannunsa da yake kama abu da ita da shi wato nan ma ba za a samu yana amfani da hannunsa ta wajen aikin haram ba wa rijluhu allati yamshi biha da kuma kafarsa da yake tafiya da ita kenan da kafarsa da hannunsa da idonsa da kunnensa za a samu yana kiyaye dokokin Allah sai Allah madaukaki ya ce to idan ya kai wannan matsayi wala in sa'alani wallahi in yace ba ne ya Allah la u'tiyannahu wallahi zan shi. wala in ista'azani kuma wallahi in ya nemi tsari na la u'izannahu zan zan tsare shi to kenan addu'an nan da ake cewa ka yi a sujjada ne kafin sallama na tafiya da sauransu ba ka shirya ma kanka na filu ba mutum ya bar farilla din za ka samu mutum ne baya kiyaye farilla baya kiyaye na filu ba mamaki sallar ma baya yin ta amma kuma da shike yana da bukata sai ya je gun malami ya ce shirya min addu'a ga abu mai sauki da za ka bi ka samu biyan bukata ba ka yi kuma shi wannan ita wannan nafila da Allah madaukaki ya ce a yi ba wai kirkiro ta za ka yi ba nafilar da annabi ya karantar ita ce za ka yi ina fatan ku gane Aisha ta ba mu labari hadisi mina sahihul Bukhari da Muslim تتي ما كان رسول الله صلى الله عليه ya zidu في رمضان wala fi غيره ala إحدى عشر har manzon Allah ya bar duniya bai taɓa ƙare a kan raka'a goma sha ɗaya a cikin dare ba in dai na fila zai to bai wuce haka nan har ya bar duniya don haka in ko za ka kiyaye na fila to kiyaye yadda annabi ya karantar na filu kafin azahar bayan azahar kafin la'asar na filu duk inda suke yadda annabi ya karantar ka bi su a haka nan sannan ka nemo addu'o'i da suke qur'ani da hadisi yadda suka inganta daga manzon Allah ka sa su a mahallin da annabi ya sa su ka bar wa Allah al'amarinsa za ka yi mamaki wallahi shekul islam ka duba ittida'u siratul mustaqim mujallal na farko shafi na 384 yace wa man da du'a al mashru' mutumin da har ya saba da addu'an da annabi ya karantar fi auqatin a lokutan da annabi ya saka kalafar kamar misali da aka ce ana son mutum ya yi addu'a ƙarshen dare mutum ya tashi ya yi ya yi addu'o'in nan a sujjada kafin ya yi sallama ya yi addu'o'i wa adbari salawati sannan ƙarshen sallah wato kafin a yi sallama wa sujud da kuma lokacin da ake sujjada mutum ya yi addu'a wani nahwu zalika ce in mutum ya riƙe waɗannan agnahu an kulli du'ain mubtadi'in wallahi za su wadatar da shi za su isar masa eh, game da dukkan wata addu'a da aka kirkiro fi zatihi aw fi wanda ya rike waɗannan addu'o'i za su wadatar masa sai shekul islam ce fa'alal aqili in mutum yana da hankali to wajibi ne a kansa an yaji tahida fittiba'i sunna yayi ta ƙoƙari ya ga yana bin sunna fi kulli shay'in min zalika kowane abu ya zamanto mutum yana bin sunna ka ce a'a ai annabi shi ai Allah ya yarda da shi annabi ko bai yi sallah ba ya ce Allah ka bani zai bashi saboda haka don annabi ya yi na kila raka'a goma sha ɗaya ai shi da sauki mu ya kamata a ce mun kai ya kai ɗari uku hmm? to garin tuna muku hadisin nan wanda yake sahihul bukhari da muslim muttafaqun alai yana irwa'ul galil hadisi na biyu. wasu matasa mutum uku suka je gidan annabi sallallahu alaihi a falafatu ثلاثة Ila Buyuti a أزواج Nabi. suka bi gidan matan annabi ɗaya bayan ɗaya ya tsaluna an ibadatin nabi suna tambaya waya ibadar annabi take ne suna so su sani ko annabi ya ɓoye musu wata ibada bai faɗa ba mai yiwuwa akwai wata ibada ta daban da yake a ɓoye ka san duk wanda ya yarda da lakani to yakan dole ya yarda kuma wani yana ɓoye lakaninsa ga wani ko in sun je gidan wannan matan sai ta ce musu ga yadda yake yi su je gidan wancan sai ta gaya musu irin yadda waccan ta faɗa su je gidan wancan sai ta ma ta gaya musu yadda waccan ta faɗa a'a falamma ukhbiru ka annahum taqalluha kai sai suka yi alamar sun raina na Laraka, raka'a goma sha ɗaya duk dare tsawon dare kamar annabi to ya aka yi haka sai suka ce to wa aina nahnu min rasulillah ai ba za mu hada kanmu da manzon Allah ba kad gafara Allahu lahu ma taqaddama min zambihi wa ma Allah ya gafarta masa zunuban gaba da na baya waɗanda ya aikata da waɗanda suka jinkirta Allah ya gafarta masa don haka ma bai yi sallan ba shi ba shi da damuwa amma ka ga mu muna cikin dauɗa dukun dukun don haka dole mu tashi ne da gaske kuma suka faɗi wannan magana a gaban matan annabi sai ɗaya daga cikin su yace ni ba zan yi aure ba wa amma ana fala aka nisa nisaa abada ni ba zan aure mata ba har abada saboda tsananin ibada sai ɗayan su kuma yace amma ana usallin laila abada ni kuwa duk dare kwana zan yi ina sallah la anamu ala firashin ba zan kwanta akan shimfiɗa ba sai ɗayan kuma ya ce asumu wala uftir daga yau na ɗauki niyyar azumi zan yi babu ranar da zan sha har in mutu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana dawowa sai aka ce mar ai ga wasu matasa sun zo suna binciken ibadarka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam maza sai ya masallaci aka tara mutane yace bayan ya tashi yayi hutuba ya yabi Allah madaukaki sannan sai yace antumul ladina qultum kaza wa kaza ku ne na ji labari kun shiga gidana kuna faɗin kaza da kaza ko ko ne na ibada ta amma wallahi inni la akhshakum lillahi wa atqakum lahu annabi yace na rantse da Allah na fi ku tsoron Allah na fi ku kiyaye shi duk iya tsoron Allah ku na fi ku kuma na fi ku kiyaye Allah walakin ne amma duk da tsoron Allah na da kiyayewar Allah da nake yi asumu ina azumi wani lokaci wa uftiru wani lokaci in aji azumi wa usalli kuma nakan yi sallah wa arqudu in bacci na wa atazawwaju nisa kuma ina auren mata sai annabi ya ce to ga ka'ida faman ragiba an sunnati falaysa minni duk wanda ya ji kyamar sunnata baya tare da ni don haka da zarar an ce ma ga addu'ar da annabi ya ce mutum in ana bin shi ba shi ya yi sai ka ji a ranka wannan addu'ar ba ta yi maka ba bari ka je wani malami ya shirya ma ƙari daga wannan lokaci to ka tabbata mutum ya shiga nau'in kafirci karami faman ba an sunnati fa laysa ne ka duba al-i'tisam na imamu shafi'i mujallar na farko shafi na ibaratu shay'in fil inkar wannan lamiri lafazi da annabi ya faɗa wanda ya kyamaci ta baya tare da ni wannan lafazi yana da tsanani kenan duk abin da musulmi zai yi ya yi ƙoƙari ya fifita tafarkin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kan komi duk abin da za ka aikata ka fara binciken na manzon Allah ka riƙe shi kafin ka kai ga wani idan mun yi haka to babu shakka za mu tsira da addinin mu kuma har mu samu rabo a kiyama Allah shi samu gane akwai littattafai na addu'a ga sunan da dama ka tabbatar ka samu yaya annabi yake addu'a akan kaza kuma ya ake addu'an kai yadda manzon Allah ya karantar ka barwa Allah ka gani wallahi za ku sha mamaki kyale shirye-shiryen malamai a ce je kai kaza kai kaza wannan ba zai kai mu ba mu tabbata mun rike sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam mu gyara zukatan mu don mu samu lada a kiyama Allah shi ba mu ladan karatu da muke yi Allah ya gafarta mana kuskure da ya auku za mu dakata haka nan sai kuma Allah ya kai mu gobe mu ci gaba da tafsiri kafin tambayoyi da Allah akwai sanarwa guda biyu na farko akwai wani bayan Allah wajen sauri ya aje mashin ɗin da makullai gaba ɗaya saboda hakan da Allah wanda ya san ya aje ya zo na wajen agaji zai ansa na biyu kuma wasu kawo da Allah yin nasiha cewa a farafin da mutane duk wanda zai sauraron wa'azi har aka ƙari ya rinka saurarawa don Allah ya addu'a da shi a tashi don jiya wasu ana cikin addu'a su tashi wannan kuma gaskiya ba tsari bane an saurara sun da addu'a ta yi in an samu Allah wani ikon gyara to akwai tambayoyi wa'inda in aka ji tambayoyin wa'inda na jiya ne su za a karanta yau wa'inda ya rubuto yau zai ji su gobe insha Allah saboda haka nan wa'inda duk kowanne ya rubuta takardar shi jiya insha Allah zai ji ta a yau gwargwadon halin Allah tambaya ta farko ita ce ce Allah gafarta malam ka ce rassan imani saba'in da tara ne kuma ka faɗa mana biyu don Allah malam ka faɗa mana sauran saba'in da bakwai ɗin assalamu alaikum to alhamdulillah a zai fi kyau ne samun fatkul bari mujallar da farko a kitabun tauhid ibn hajar ya kirga su ya jera su don in muka ce za mu jera su a yanzu za a hmm. ah, kuma akwai bayani mai tsawo saboda malamai sun ba da fahimtar su da dama a kai amma a takaice ya samu fathul bayani zai yi ko kuma in Allah ya rufa ah, na samu dama in ya haɗu da ni na rubuta masa to sai tambaya ta gaba ce malam wanda bai da aƙida ta musulunci menene matsayin shi shin za a min sallama tambayan farko kenan sai ce malam kuma ina son kai mini bayani daga bani misalin bid'a ta kafirci a takaice to ina fahimtar yana nufin mutumin da ba musulmi ba shi fa annabi sallallahu alaihi wasallam ya riga ya faɗa mana hadisin da yake sahih muslim la tabda'u yahuda wa lan nasara bis salam annabi ya ce kada mu fara ma kiristoci da yahudawa sallama don haka idan yana nufin wanda ba musulmi bane ba a yi masa sallama cewa bid'a ta kafirci babu wata bid'a wadda ba kafirci ba annabi sallallahu alaihi wasallam ce kullu bid'atin dalala wa kullu dalalatin finnar duk wata bid'a bata ce bata kuma kuma ta wuce ne don haka bid'a ba a kasa ta ba ah, kafirci ne ya kasu da shirka da munafinci amma bid'a guda ce na Allah ya samu gani sai tambaya ta gaba ke cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh malam yaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa ma'akansa suna a fakance yaya kun manzon Allah ya zana ya zana sunan ƴaƴansa to ban fahimci yadda tambayar take ba sai dai ba mamaki ko yana nufin ranar da annabi ya yi ma yaran suna ko ko sunayen yaran idan yana nufin ranar ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ma yaransa suna ranar da aka haife su sannan kuma ya yi umarni a jinkirta kira ma jinjiri suna zuwa rana ta bakwai don haka duk wanda mutum ya dauka ya daidai yana da kyau mu samu tuhfatul mawjud na ibn qayyim al-jawziya mutumin da yayi ma ɗansa suna ranar da aka haife shi ya dace da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam mutumin da ya jinkirta zuwa rana ta bakwai sannan eh, ya yanka abin yanka ya yi ma yaron suna aka yi mai aski shi ma ya dace da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duka hadisansu sun inganta to sai tambayar ta gaba har yanzu ce shin ko shin malam shin shari'a ko ya halasta mutum ya sayi ragon da zai sa ma yaron suna ya sayi shi bashi don shi ma abincin wanda ne kafin a biya shi wannan lamuni kenan ba bashi ba babu laifi saboda yana da hakikin za a tun da ɗan kodago ne yana da karfafa tunanin za a biya shi sai ya wannan wannan malamai suna ganin akwai bambanci tsakaninsa da bashi kai tsaye eh, ala kulli halin eh, shi suna ana son a yi shi kuma ko da ya wuce kwana bakwai din nan domin hadisi ya tabbata babu shakka annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi makansa yankan rago eh, bayan ma ya zama annabin Allah to kaga kenan wannan yana gwada maka falalan kiyaye yankan nan kuma ko da mutum bai samu damar yin sa ne a mako na farko ba yana da kyau dai dusa sa'ilin da ya samu ya yi wannan yanka kamar yadda ibnu qayyim jawziya yake cewa in mutum bai samu ba wannan mako to mako ya bari ko da ya samu mako mai zuwa sai ranar ta kewayo kafin nan yanka in nan ma bai samu ba ya bari mako ta sama an samu uku to daga nan kuma ranar da biyu ya samu sai yanka ba sai an kiyaye wannan rana da na suna ɗin ba sai tambaya ta gaba shi shi malam ko ya halasta idan aka yi mutum haihuwa ya gabatar da walima tare da wa'azi walima babu shakka akwai hadisin da ya inganta yana sahihul adadin al-mufrad hadisi na biyar. babu shakka akwai hadisin da ya inganta daga muawiya bin kurra lokacin da aka haifar masa ɗa sunan ɗan iyas ya ce ya tara sahabban annabi da yawa da suka zo ya dafa musu abinci suka ci suka yi ma yaron nan addu'a shi ma ya ma yaron addu'a wannan hadisi ya a cikin sahihul adabul mufrad na imam bukhari to idan ko hadisi ya inganta cewa ga abin da sahabbai suka yi kushe ma abin da sahabi ya yi hadari ne matukar ba kana da wata hujja cewa cikin sahabbai akwai waɗanda suka aibanta abin da waɗancan sahabbai ɗin suka yi ba domin idan wani sahabi ya aikata wani abu ya kasance sauran sahabbai ba su kushe masa ba ya tabbata ke na wannan aiki na shi ya dace da sunnar annabi domin haka don mutum ya dafa abinci ya kira mutane sun zo sun ci abincin nan kuma suka yi yi ma yaro addu'a wannan muna gani ya dace da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ba'ala sai tambaya ta bai ce malam ko ya halatta mutum ya ake gemun sa ba tare da wata lura ba to annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce qaful liha ku ku bar gemu to ko annabi da ce ku bar gemu ka san ku in mutum ya aske aya ne hmm? sai dai yin larura larura ku tana iya sa aske gemu bani karshen hadisin annabi ce la tushabbihu bil yahudi wan nasara kada ku dauki siffa na yahudi da nasara su waye ba sa barin gemu yahudawa da nasara kaga duk mutumin da yake yawan ta'amuli da su zaka ga shi ma dai bai cika son yin gemun ba saboda yana yawan hulɗa da su eh, yahudu nasara su ne wadanda ba su barin gemu sai gashin baki shi kuwa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a bar gemun a rage gashin baki sai tambaya ta gaba malam shi ko bai ko aure ne ko ba aure bane da shari'a musulunci su masu yin baikon sun san baikon ba aure bane kuma ni ban ma san yadda ake baikon ba wallahi ina da yake sunansa amma na san dai tun da aka kira shi baiko to ba auren bane ko to sai kan ba ka ba malam ko gaskiya ne duk abin da yake haramun ne yin amfani da shi wa haka kuma sai da shi haramun ne idza harumatil gayatu harumatil wasila idan aka ce an haramta ƙarshe to hanyar da zai kai ka gurin ma ai haram ne ko <laughs> wannan ka'ida ce ta malaman fikihu babu wanda zai musanta don haka duk abin da Allah ya haramta to hanyar da za ta isa ga wannan ma haramun ne sai tambaya ta ga malam idan mutum ya gaji wani ko ya ci mutuncinsa ko ya aibanta shi kamar haka misali shin dole ne sai ya je wajensa ya ce ya fi masa ko ta wata hanya wanda mutum zai bi domin ya sauƙaƙe wannan ya sauke wannan nauyin a kansa ai babu shakka duk mutumin da ya zagi wani ko ya ɓaci wani ko ya gulmaci wani wannan mutumin matuƙar ba a yafe masa ba akwai hakki kansa a ranar kiyama annabi sallallahu alaihi wasallam ana gobe zai rasu wata riwaya kuma aka ce kwana uku ne ya rage kafin mutuwarsa ya fito cikin sahabbai ya ce musu inda akwai wanda na taɓa zagansa ya yafe ne inda akwai wanda na taɓa ɓata shi ya yafe ne in bai iya yafewa ya zo ya rama in na taɓa dukansa saboda ni mutum ne kamar ku kafin manzon Allah ya bar duniya hadisai sun tabbatar mana duk mutumin da ya aibanta wani babu shakkan hakki na kansa subhanallah domin haka tilas ya nemi gafararsa ya nafi yafewarsa sai tambaya ta gaba shi mana idan mutum ya nemi aure aka bashi aka kuma yanka masa sadaki ya tura wakilin sa da sadakin shi kuma watan waliyin matar ya karba tare da jama'a shin wannan auren ya dauri kenan ko sai an tara jama'a daban to wani taro kuma na daban sai an gama aure sadaki ya samu kuma an ce an bashi ko ba ce ba eh, an ce an bashi an ce an bashi kuma ga shaidu mutum biyu ne ma ake nema kawai da sun zo shi kenan abin da ya rage kawai walima sai tambaya da malam wai ina dalilin da kungiyar izalatul bid'a wai kamata sunna suke kiran kansu kungiya alhali Allah subhanahu wa ta'ala ya hana musulmi alqur'ani da cewa kada su rarrabu su kuma sun sa kungiya to ba ni tamanin wannan shine abin da Allah yake nufi na rarrabuwa ko da shi ke maganarsa tana zama daidai domin kungiya inda take zama hadari kenan idan aka samu ta'assubanci wanda shine babban hadarinta don haka yasa wasu kasashe ma suke haranta ta gaba ɗaya saboda yana da wuya a kafa ta a gama ba tare da ta'assubancin nan ya shiga ba wannan abu ne wanda kowa na ganin sa a kasan nan za a kafa ta da kyakkyawar manufa a ƙarƙashin ayar wa ta'awanu alal birri wa taqwa ku haɗa kai domin aikin kwarai da kuma aiki na tsoron Allah domin mun kai wani hali a ƙasar nan wanda sai dai mun haɗa kanmu kafin mu yi wani abu mun duba yadda arna ke haɗa kawunan su suna cutar da musulunci don haka wajibi da musulmi ya yi ƙoƙari ya ga ya haɗa kai ta wata fuska na ƙoƙarin kawo ci gaba ma addini tunda daular usmaniya din babu ita abin da ya saura shine sanar da ganin wata ko banda shi ina ga babu saura to yanzu abin da kawai za mu yi shine mu ga mun haɗa kai muna taimakon addini don in ba haka ba ba da za a yi addini ya samu kuma in mun ce za mu zauna ɗaiɗaiku haka ba alama za mu kai labari to haka kai in ya zama akan alheri ne Allah ya faɗa amma kar ku manta kafin Allah ya gama aya yana cewa ku haɗa kai ya ce wala ta'awanu wala ta'awanu alal ismi wal udwa nan take ya bi shi da ta'kidi ku haɗa kai akan aikin kwarai da tsoron Allah amma fa kada ku haɗa kai a kan abin da ya zama sabo da da kiyayya jini to ga abin da ke faruwa yanzu hatta kungiyar izala kun ga abin da ya same ta ta asubancin da ake tsoro ya shiga wasu na nan gani suke ƙungiyar ita ce ma musulunci don haka wanda baya cikin ta makafiri ne kaga wannan ai kungiya gare su haramun ne duk mutumin da yake kaddarawa a ransa kungiya ita ce addini wannan mutumi to gaskiya yana cikin haɗari kungiya inuwa ce hanya ce na taimakon addini ba ita ce addinin ba da fatan ku gane daga nan zuwa abuja ga hanya da za ta bi cikin sauƙi ka je abuja in ka ga dama ya ka bar hanyar nan in ka yanki daji ma zai kai ka abuja ko kuwa ko dai za a daɗe ma ba sai ba amma dai za a je. to haka ne hanya ce na taimako ta yiwu a samu hanyoyi guda ɗari da za a yi zuwa abuja ta haka zai kace to banda hanyar nan duk wanda ya bi wata hanya barawo ne kaga mutum ya zama azzalimi ko ya za ka kuntata alherin da Allah ya faɗaɗa za ka samu ƙungiyoyi a Saudiya da dama amma manufofinsu sun bambanta da ire-iren ƙungiyoyinmu na ƙasar nan akwai ƙungiya ta tara dukiya don taimakon marayu akwai ƙungiya ta tara dukiya don hatta ma taimakon matasan da suka kasa samun sadakin da za su yi aure akwai hanyar da ake taimaka musu da sauransu ire-iren wannan suna da kyau mashari'ul khairiyya amma ya zama an samu ta'assubanci shine hadarinsa Allah shi ba mu kyakkyawan fahimta sai tambaya ta gaske malam ya ingancin sallar mamu mai shiga gaban liman ta aiki a cikin sallah misali mamun da baya yin jarsatul istiraha alhalin liman na aikatawa sai ka ga in liman ya dago daga sujada ya zauna sai ma mun ya ita ya tsaye yaya sallar su take eh sallarsa ba ka ɓaci sai idan ya jimiri haka kuma ku lura akwai waɗanda suke kawo ire-iren waɗannan tambayoyi saboda su nuna bai dace a yi jinsatul istiraha hmm. sai su ce ai liman a maimakon ya yi jinsatul istiraha lokacin da ya zauna jinsatul istiraha ba mu kuma sun miƙe wato babban liman shine annabi Muhammad ba a cewa wani ya yi ƙari sai in ya ƙara a kan na annabi ba a cewa wani ya yi ragi sai in ya rage na annabi kar ka dubi liman na gabanka ai limamin gabanka ya yi jinsatul istiraha don haka ya yi ƙari a'a yana koyi da limamin shi da kuma limamin ka kai kanka da kai da limamin babban limamin ku shine annabi Muhammad don haka idan liman ya yi duk wani abin da manzon Allah ya aikata in liman ya yi in mamu bai ba wannan shi laifi na gare shi ya saba ma sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ba za a yi abinda da Bahaushe ke cewa mu taru mu lalace ba menene mu taru mu lalace eh, sallah dai annabi ya faɗa sallu kamar muni usalli ku yi sallah yadda kuka ga ina sallah haka manzon Allah ya faɗa ya koyar da mu yadda za a yi sallah to shi wannan ya lalace ya ki bin yadda annabi ke yi shi ma mamu sai bari kenan saboda ana son sallar ta zo daya shi baya qablu to liman ma ya bar qablu shi baya jinsatul istiraha liman ma ya bar wannan saboda sallar ta tafi sungul Allah shi kare sai tambaya ta gaba malam mutum ne yake da mata hudu kuma da sun fi juna wato kamar na uwar gida ya fi amarya kenan in suka zo zai raba musu abu kamar su sabulu da makamantansu to zai kusa juna kamar yadda suka fi juna a ko kuwa zai yi wallahi kuskuren da mutane suke yi kenan sun ɗauka adalci ɗaya ne adalci kuma guda biyu ne bayan adalcin da ke tsakanin matanka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mana i'dilu bayna auladikum fi nahli ƴaƴanka ma akwai adalci a kansu don haka yadda matanka za ka yi adalci ka daidaita tsakaninsu ƴaƴanka ma kuma za ka yi adalci ka daidaita su don haka sai mu yi kuskure sai mu hada adalci mu maishe shi guda sai a ce to waccan ɗakin naira ɗari ke ma naira ɗari ai Allah ya ce a daidaita to ina kuma da ƴaƴanka da Allah ya ce a daidaita tsakanin su in wannan mai ɗakin nan tana da ɗa ɗaya ne wancan kuma tana da ƴaƴa uku kaga in aka cire abin da ta samu yaranta za su za su fi samu fiye da yaranta ba za su samu ba kamar mai wancan mai ɗaɗaya saboda haka bayan ka raba wa mata to na yara kuma daban ne yana da kyau mu gane adalci biyu ne ga mutumin da Allah ya bashi ƴaƴa yi adalci tsakanin matansa ya daidaita su sannan kuma ya ware yara yara na biyar sabulu na yara uku gashi sabulu na yara biyu gashi sai ya ɗauka ya bada ma wanda zai ajiye in shi zai ajiye da kansa falillahi alhamdu wajibi ne mu yi adalci tsakanin ƴaƴanmu kamar yadda kuma wajibi ne mu yi adalci tsakanin matanmu Allah ya sa mu gani sai tambaya ta gaba ko kuma ta kusan ita ce karshe ga wannan tambayoyin jiya cewa in kana tafiya kamar masallatan da ake cewa salati goma goma ga annabi za ka ci sallallahu alaihi wa sallam ko za ka yi shiru saboda gargaɗin da annabi ya yi game da wanda ya ci ya ji an ce an ambaci sunan shi ba a ce sallallahu alaihi wa sallam ya mutum zai yi. Allah inda ya ji an kira annabi ya ce sallallahu alaihi wa sallam.